haɗu mu da junanmu abin da ya shafi addinin musulunci kuma mun yato ɗaya cikin mu na ƙasa hassan sheik muhammadu kabiru haruna gombe allahu akbar kuma allah bisa jasar nufinsa ya ba su ikon zuwa ya zo nan tun ɗazar shi muka sallama garba da isha'i a nan muna fata yan uwa musulmi nesa da kusa za a fara karatu a samu natsuwa abinda ya sa aka baro daga ƙauyuka daga cikin gari aka zo nan domin a fa'idanta don allah muna neman yan uwa nesa na kusa mata da maza da suka samu halarta wannan wurin su yi haƙuri su saurari abinda za a fara karantarwa don ya amfani mu bayan haka kuma muna ƙara ma allah godiya da wayanda suka ɗauki ya haɗa wayannan abubuwa har ya kai tsarance lokaci haka to yanzu insha Allah kowa ya gyara zama za mu fara bude wannan taro da addu'a da fatan Allah ya sanya wannan haɗuwa ta musa zama mun haɗu gidan aljanna haka kuma shi wannan malami da to ya samu zuwa Allah subhanahu ta'ala ya mashi jagora cikin abin da zai karantar da mu mu kuma Allah ya ba mu ikon ansar abin da za a karantar da mu kuma Allah ya mai da shi gidansa lafiya yadda ya sami mu lafiya eh, ba tare da ɓata lokaci ba za mu kira irin cikin malamu na wannan garin wato malam abdullahi mujahid ya zo ya buɗe wani taro da addu'a a matsayin shi na babban malamin kuma shugabanmu ya sa albarka a cikin wannan muna fata yana kusa sai ya zo ya hau ya buɗe taro da addu'a malam muhammad eh, malam abdullahi mujahid idan bai iso ba har yanzu akwai cikin limaman wannan masallaci wato malam hassan sai ya zo ya buɗe wanda addu'a muna fata Allah ya sa albarka malam hassan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير العدي عدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم أزرنا من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته من قد مع الله وبنجدي ميقومي ميقوى wanda ya kaddara taruwanmu nan yau saboda